Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ƙarin kwana ɗaya bai sa shugaban Amurka Donald Trump da 'yan jam'iyyar Republican samun nasarar da suke matuƙar bukata a majalisa da shata inda sabuwar gwamnati ta sa gaba ba. A wani mugun shan kaye 'yan jam'iyyar Republican sun soke kada kuri'a a ƙwararren lokaci jiya Juma'a a maimakon bari su gaza samun kuri'un da suke bukata a zauren majalisar wakilai. Soke kada kuri'a dai ya biyo bayan dagewa da shugaban majalisa suka yi jiya Alhamis da fatar ƙarin sauyi 24 zai ba su nasarar da suke bukata ta sokewa da kuma maye gurbin inshora da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kafa. Kakakin majalisa Paul Ryan ya tara 'yan majalisa ta Republican a wani taron gaggawa a majalisa bayan da shi da kansa ya je sanar da Trump a fadar White House. Rashin samun goyon bayan sokewa da maye gurbin dokar inshoran da ake da gaba gadi zai samu karbuwa ya sa shakku a zukatan mutane kan makomar sauran tsare-tsaren jam'iyyar da suka hada da batun yi wa tsarin haraji garan bawul da kuɗin da gwamnati ke kashewa wajen gudanar da ayyuka. shugaban amurka donald trump ya buƙaci shugabannin jam'iyyar republican ɗin su janye ƙudurin dokar kiwon lafiyan da ke cike da sarƙaƙiya ne ana dab da kada kuri'a a jiya juma'a biyo bayan tabbatar da cewa ba za a sami isassun kuri'un da ake buƙata na soke dokar ba trump ya ce mun kusa saura kiris mun amince da amince da ƙudurin dokar da za ta maye gurbin bangarorin dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasar barack obama ya kafa shekaru bakwai da suka shige kakakin majalisa paul ryan ya yi iyaka kokari domin ganin kudirin dokar ya samu goyon baya sai dai koma bayan da aka samu jiya juma'a ya zama wata ishara gare shi da shugaba trump Wani nazari da ofishin kasafin kuɗi ya gudanar ba tare da kula da bambancin siyasa ba ya yi kiyasin cewa sabuwar dokar da aka yi ƙoƙarin kafawa za ta tilasta sama da mutane miliyan 20 rasa inshorar kiwon lafiya cikin shekaru goma masu zuwa. 'Yan jam'iyyar Republican dai basu amince da rahoton ofishin kasafin kuɗin ba sai dai basu bayyana yadda za su cika wannan aiki ba. wani rahoton binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na reuters ya buga jiya juma'a ya nuna kimanin rabin amurkawa da suka manyanta sun hakikanta cewa kudirin na jami'ar republican ba zai inganta tsarin inshora da ake da shi a halin yanzu ba da alama kusoshin majalisar dokokin amurka sun fara cacar baki dangane da dakatar da bincike da suke yi kan zargin rasha da ake yi da yin katsalandan a zaben shugaban kasar da aka gudana a shekara ta 2016 na baya-bayan nan ya shafi dakatar da sauraron bahasi a bainin jama'a da zai shafi manyan jami'an leƙen asiri shugaban kwamitin ayyukan leƙen asiri ɗan jam'iyyar republican david nunes ya sanar da haka jiya juma'a ya kuma bayyana cewa ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin a iya samun cikakkun bayanai daga daraktan hukumar binciken manyan laifuka fbi da kuma na cibiyar tsaron kasa sanar da canjin ya janyo suka daga jam'iyyar democrat a majalisa waɗanda suka ja hankali da cewa daraktan hukumar fbi james comey da takwaransa na nsa admiral mike rogers sun riga sun ba da bahasi ranar litinin da ta gabata. yayin sauraron bahasin kome ya ba da tabbaci karan farko cewa jami'an hukumar suna gudanar da bincike ko akan ko akwai wata alaƙa tsakanin tawagar kamfen ɗin shugaba donald trump da rasha rasha dai ta yi ta musanta hasashen hukumomin leƙen asirin amurka cewa ta yi katsalandan a zaben da nufin yin tasiri akan wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dubun-dubatan ma'aikatan jinya za su fita a duk faɗin ƙasashen Afirka goma sha uku domin yi wa sama da ƙananan yara ƙasa da shekara biyar miliyan ɗari da goma sha shida rigakafin shan inna. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da ma'aikata da suka kai dubu ɗari da casa'in ne za su taka a da'ira ko kuma tafiya kan kekuna su shiga gida-gida a dukkan birane da kuma garuruwa da kuma ƙauyukan ƙasashen goma sha uku. wannan ne aikin rigakafi mafi girma da za a gudana a afirka wanda za a fara daga yau 25 ga watan maris zuwa 28 ga wata daraktan yaƙi da ciwon shan inna a hukumar lafiya ta duniya michael zafrin ya ce tilas ne a yi wa ƙananan yara rigakafa a cikin ƙanƙanin lokaci domin kare su daga cuta a nahiyar baki ɗaya. a watan agusta shekara ta 2016 kananan yara hudu suka gurgunce ta dalilin kamuwa da cutar shan inna a jihar borno arewa maso yammacin najeriya inda kungiyar boko haram ta shafe shekaru tana kai hare-hare wannan ne karo na farko a cikin sama da shekaru biyu da aka samu bullar cutar shan inna a nahiyar ta afirka gwamnatocin yankin tafkin caji sun ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiya inda aka gudanar da rigakafi zafran ta ce ba a sake samun bullar ciwon shan inna a wannan yanki ba tun a watan Agusta 21 ga watan Agustan na bara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta buƙaci ofishin jakadancin ta ƙasashen duniya da su tantance ƙungiyoyi da ya kamata a ƙara bincike a kan su idan aka nemi takardun bisa. an kuma umarci ofishin ofisoshin jakadancin amurka a kasashen ƙetare su rika bincika shafunan sadarwar masu neman bisa waɗanda ake zato suna da alaƙa da 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suke yunkurin wato yankunan da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar is labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na ɗaya da na biyu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi ke yi a jihohin Neja da Jigawa da ke arewacin Najeriya wajen shawo kan mutuwar mata a lokacin haihuwa. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan ƙoƙarin da wata ƙungiya take yi tare da haɗin gwiwa da hukumomi a jamhuriyar Nijar wajen kula da mata masu fama da cutar yoyon fitsari. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan nasarorin da aka samu a ƙaramar hukumar ganjuwa da ke jihar Bauchi wajen kula da kiwon lafiyan al'ummar ƙaramar hukumar ta ganjuwa. Rahotonmu na biyar zai yi bayanin rawar da gidan sauro mai ɗauke da magani ke takawa ne wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ƙarshen tattaunawar da muka yi da ƙwararren likita Dr. Bilyamin Balarabe Sifawa na asibitin ƙwararru da ke Sokoto kan cutar tarin fuka. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Hukumomi da jami'an kiwon lafiya na ƙara ƙaimi a jihar Neja wajen shawo kan mutuwar mata a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. A ƙoƙarin shawo kan mutuwar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa a jihar Naija ƙananan asibitocin da ke yankunan karkara za su riƙa yin aiki ne na sa'o'i 24. Wannan dai na ɗaya daga cikin sabbin matakan da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na tabbatar da kula da lafiyar mata da kuma yara ƙanana. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da matsalar mutuwar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa, kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo ya bayyana. Saboda yanzu a nan Najeriya gaba ɗaya, mata masu haihuwa suna yawan mutuwa. fiye da duk kasashen da ka sani na duniya na tabbata masu saurare ba su san wannan ba ko kuma ba su ji wannan labarin ba wannan abin ah, yana kawo mana matsala sosai wanda yake ita mai, girma likita namu matan ah, governor ah, ta bani umarnin cewa wannan abin na kula da mata wurin haihuwa mutuwa wurin haihuwa abin da ya kamata ne a yi tabbata cewa lambobin nan ya zo ƙasa ta ce duk wa'ansu uh, ah, primary center namu na maternal child health gunda ake kula da mata masu jego da su haihuwa din mu tabbata ana yana buɗe sahoyi 24 eh, saboda kowane lokaci batun haihuwa ya samu ba tare da za a je wurin a ga wurin a kulle ba ne kuma ta ce training din mutanen duka mu samu mata masu aiki wurin da ke sun saba sun samu taimakon da ya kamata su iya yin aikinsu sosai da kyau wannan abu ne da kam niger state ta nuna lalle ana neman ci gaba a saukar da wa'annan lambobin ƙasa. Dr. Hayyana Uzu ya ce matsalar mutuwar mata a lokacin haihuwar yana matukar tayar da hankalinsu. abin yana damun mu kwarai da gaske uh, kuma abin da ya sa abin yake karuwa saboda akwai um, mata da suke yin ciki ba tare da suna son yin cikin ne ba sai ga yara sun zo ba tare da ana neman shirin an yi shiri na yin so wannan abu ne wanda yake yana neman uh, um, uh, mu jama'a e, a bayyana ma mutane komai ya zamana an shirya shi ba wai kawai yana faruwa ba. Dr. Yahaya na Uzu, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A jihar Jigawa ma hukumomin ne da wata ƙungiya ke ƙara azama wajen shawo kan mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. domin ƙara kulawa wurin rage mutuwar mata masu juna biyu a jihar Jigawa. ma'aikatar lafiya matakin farko ta jihar reshenta da ke karamar hukumar kazaure tare da tallafin kungiyar bunƙasa lafiyar mata da ƙananan yara mnch2 ta horar da unguwar zoma na gargajiya da ke lunguna da saƙuna a ƙaramar hukumar game da batun goyon ciki da haihuwa tare da ba su kayan aiki ciki ko har da wayoyin hannu na tafi da gidanka kamar yadda aliya ahmad adamu jami'a a sashin lura da mata masu juna biyu ta ma'aikata ma'aikatar lafiyar ta yi bayani. Su abin da muke so dama unguwa zoma munan ba so muke ba wai su rinka ɗauka haihuwa a'a. So muke su taimaka wa mata yayin da suka gama ci tana naƙuda su taimaka su je su raka ta asibiti a haihuwa ta asibiti. Ƙwararru wanda gwamnati ta kawo su a asibitocin mu su ɗauki haihuwa. to yanzu wannan waya ita za ta taimaka komi dare za ka kirawo direba ya zo ya taimaka ya zo ya ɗauki matan nan a kai ta asibiti ta haihu lafiya in ta haihu aka gama mata komai in ta huta kuma mai mota na ya zo ya ɗauko ta gida ya dawo da ita ta taimaka sosai saboda haka taimakon wannan waya kenan kuma su ma kamar wannan kungiya da suka basu wannan waya za su iya tambayar su a kowane lokaci za su kira su daga can dutse tambaye su mata nawa kika ɗauka nakuda kuma sannan mu ma kamar mu jami'a da muke kula da su za mu iya neman su ko da yaushe mu ji ya suke cikin aikin su kuma sannan idan suna da wani tambayoyi wanda abin ya shige musu duhu ya fi karfin su mu mai jami'an da muke wannan aiki za su kira mu su tambaye mu mu gaya musu mu wayar musu da kai kan abin da ya kamata su don su taimaka wa mata yayin haihuwa. Malama Saratu Adamu Korai na daga cikin unguwar zomar da aka horar matsalolin haihuwa da da yake faruwa a da mai ciki ce za ta sami ciki ba zuwa awo take ba dama bata zuwa awo kuma ha'ilau za a kama nakuda ba a kula da ita ba tana nan ta zama ta zama kai har dai a samu matsala wani ko fitar hannu ko kafa haka dai ga dogon nakuda dai gaskiya ana samun ta a lokacin ba kula za a je asibiti ba har kai ga matsala amma yanzu ana shiga ana wawayewa da mutane kai gaskiya yanzu an samu ci gaba shi ma Ali Lawan Kazauri jami'in kula da sashin wayar da kai na ma'aikatar ya tufa albarkacin bakin sa da mata ba ko yaushe ba ne suke tunanin su tafi asibiti domin haihuwa ba amma dalilin wannan training da ake ba wa mata ungozomomi ya sa mata da yawa idan haihuwa ta zo musu sun san alamomin haɗarin haihuwa idan suka ji irin wannan suke garzayawa su tafi asibiti domin su haihu asibiti wanda da taimakon wannan ƙungiyoyi da suke shigowa ake koyawa ungozomomi yadda za su wayewa da mata na gida kai na ƙauye domin su rika ɗaukar lokacin da haihuwa ta zo musu tafi asibiti. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ganin irin mahimmancin da iyaye mata a cikin al'umma suke da shi ya sanya wata ƙungiya da haɗin gwiwa da hukumomi a jamhuriyar Nijar ke ƙoƙarin kulawa da matan da suke fama da cutar yoyon fitsari. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto. Duk da gamayyar ƙungiyar UNFPI da gwamnatin jamhuriyar Nijar na ɗaya bakin kawo nasu ƙoƙari wajen kula da mata masu fama da cutar yoyin tsari. Shin cikin wani hali mata suke madara matu a matu ta sashen kula da waɗannan mata a hukumar kare lafiya ta jihar da Raspe. To halin da suke dai wanda ke zuwa suna cikin tunda sun kamu da cutar kenan suna cikin halin kwarai tunda dai omos. in suka zo mu ana kula da su kamar a shekara da ta wuce mun samu kusan mace ɗari uku da suka huto suka zo neman bidan magani a santar ina mu biyu da ake kula da su cikin su ko duka an samu almost plus da kashi 90 da suka samu waraka kenan dai suna cikin halin kwarai tun da dai a nan suka zo mu maganin da ake musu kyauta ce ruwan Allah tunda akwai masu hannu da shinu da ke tallafa muna don saboda a kula da su kamar irin su masu hannu da shinin muna da yanafiye akwai minister in ma da na sante mai kula da lahiya akwai kuma organisation west african ois kenan a bari yariya ta kosa ko kama a mata aure da zuwa likita lokacin da mace ke renon ciki na abin da ke kawo a nisanta da matsalar yohin tsari wadda ramatu amadu na mai gargadi kamar haka umarni ko in ce gargadin da muke bada duka a rika zuwa likita daga dai an ce mace ta dauki ciki a rika zuwa likita ba sai an bari ba ma tuka a ce kuda ta zo sai na ta zo da tauri ko da da gardama tuka a ce a je likita kenan abin da muke so daga daukan ciki har zuwa aihuwa a ce kullum mace tana zuwa likita kuma tana aiki da gargadi da umarnin da ake bata a likita. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maladi, Jamhuriyar Nijar. A ƙaramar hukumar Ganjuwa da ke jihar Bauchin Yakubu, an sami nasarori ne wajen inganta lafiyar al'ummar ƙaramar hukumar. Amina Abdullahi Girbo ta shaida mana hakan a cikin rahoton da ta aiko mana. Shugaban ƙaramar hukumar Ganjuwa Dr. Alkasim Ibrahim ya bayyana irin nasarar da ya samu lokacin kaddamar da shirye-shiryen da ya shafi kiwon lafiya a karamar hukumar ganjuwa. Ishu na lafiya yana daga cikin abubuwan da nake ba wa fifiko. Mun na fitar fita ziyarar bazata na je garin zalanga na je dispensary na garin zalanga na ga yadda dispensary din ba yadda yake da matanci na garin kafin madaki wayannan duk mun gyara su mun ba su facelift a new facelift sannan kuma a mun ci gaba da tallafawa a shirye-shiryen polio immunization na polio mukan ba da support in terms of logistics da kuma other support daidai da ya kamata duk wannan muna yi kuma mun samu gagarumin yabo daga world health organization and unicef don a baya karamar hukumar ganjuwa tana daga kasa-kasa ne in terms of grading na na wannan immunization campaign din or program ma yanzu muni a sama mun dawo daga sama daga bauchi ma ina gasi yanzu sannan baya ga haka akwai mota ambulance na asibitin garin gabi can gunduman gungura to ita ma na je yankin ne ziyara sai na ga motar tsaye na ɗauko ta na sa aka ɗauko ta muka zo aka gyara ta don bayan ta zanna shekara da shekaru ta samu kimanin kusan shekara hudu zuwa biyar tana tsaye mun gyara ta sosai muka canza mata duk abin da za mu canza yanzu ta zama sabuwa muka kuma ba da su a hukumar asibitin kuma yanzu haka al'ummarmu na cikin wannan lungu din suna amfana da wannan mota da muka gyara kwas tana da muhimmanci wurin fito da marasa lafiya that are in critical condition daga cikin lungun zuwa garin soro ko zuwa asibiti babban asibiti a bauchi. dr alkasim ibrahim kenan shugaban riko na karamar hukumar ganjuwa a lokacin da yake bayani game da yadda ya samu karamar hukumar da kuma jan hankalin al'ummar da ke karamar hukumar ganin sun tashi an yaƙi cututtukan da ke addaban al'umma Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Masana harkokin kiwon lafiya sun ƙara jaddada tasirin kwana a cikin gidan maganin sauro da cewa sahihiyar hanya ce ta kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. in ji wakilinmu na kanan dabu Muhammad Salisu Rabiu. Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya ce kwana cikin gidan sauro na ɗaya daga cikin sahihan hanyoyin kare kai daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Za ka ga akwai misali irin to wato tagogi ana sa net wato raga-raga wanda zai hana sauran shigowa shi ma ana sa a kofofi da tagogi yana taimakawa. amma uwa uba shine amfani da gidan sauro wanda aka yi tsoma shi cikin magani wannan tun daga wajen da aka yi shi dama an sa maganin ba wai a gida za mu zo muna yi ba idan aka samu ko aka siya ko kuma aka karba da yake yawanci zaka ga gwamnati da kungiyoyi na taimakawa suna rarraba shi kyauta to wannan idan aka samu zaka ga ana so ne daga an karba a shanya shi domin ya sha rana tukunna to hakan yana taimakawa yana hana wasu suna ce yana sa su kuraje idan aka ba su ba su shanya din nan ba to in aka shanya aka zo aka rataye shi ya zama na ana kwana ciki ba tare da an bar wata 'yar kofa da sauro zai iya shigowa ba to in allah da wannan ita ce mafi ingancin hanya da za ta sa akwai wani abin da muke ce bariya wato wani tsakani dai ake yi iyaka tsakanin yawa shinge kwarai da gaske tsakanin dan adam da shi wannan sauro to kaga ba zai cije shi ya watsa mishi wannan cuta ba wannan ita ce muhimmiyar hanya wacce tafi inganci tafi tabbas in aka kwatanta ta da duk sauran hanyoyin da na bayyana daga baya me gaskiyar cewa shi wannan gidan maganin sauro ba a shanya shi a rana musamman ga mutanen da suka ce yana sa su kuraje wai sai a inuwa a dai bar shi dai ya sha iska saboda karfin maganin ya ɗan shi ne kawai to wannan ba wani damuwa idan ya zama na wajen babu inuwa din kaga ai ba za a ce ba za a shanya shi ba gaba ɗaya ba ga gidan maganin sauro ba wani kuma hanya da mutum zai bi domin kare kai akwai hanyoyi kamar idan ya zama na mutum ya ji duku-duku to yana da kyau domin ya je asibiti saboda a auna a gani idan ita din ce tun kafin ta kassara mutum to a yi magani to wannan shi ma mataki ne na kariya domin ko zai kare wata babbar illa da za ta iya afkuwa to kuma zai rage yawan mutanen da ke dauke da cutar to kuma wato abin da ya sa na ce a je asibiti ko da ƙananan asibitoci ne saboda a yadda muke zaune wasu magungunan namu gaskiya ba ingantattu ba ne amma kuma suna nan da yawa ana amfani da su to shi yasa samun ƙwararru ɗin yake da mahimmanci domin su za su ba da magani kuma za su ba da shawarwari na kariya to wannan shi ma yana taimakawa domin a rage wannan ɗin farfesa isa abubakar kwararren likita a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria A gaida Muhammad Salisu Rabiu, yanzu kuwa lokaci ne da za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Dr. Bilyaminu Balarabe Sifawa, ƙwararren likita da ke asibitin ƙwararru na birnin Sokoto a kan cutar fuka. Likitan ya yi mana bayanin alamomin tarin fuka waɗanda suka haɗa har da yawan zufa, ramewa da yawan tari mai daɗewa ana yi. Na tambayi likitan cewa ko ramewar mai tarin fuka ita ma tana karya garkuwar jikin ɗan adam? Tana karya garkuwa gaskiya sosai saboda suna tahowa daidai saboda duk wanda ke taho yana tarin fuka dole sai an bincika shi idan bai da abin ga ciwon kanjamau wato HIV suna da matuka suna da alaka sosai. sometimes ma patient da suke zuwa za ga yana tarin kuka kuma yana da ciwon wannan eh, wannan HIV sida kenan that is co infection kenan shi yasa duk wanda ya zo kahin mu tantance shi bayan mun bashi wasu bincike da zai yi sai an screening din shi HIV saboda a yan uwana abokai na sosai suna tafiya tare in an tabbatar mutum yana da tarin nan me ya kamata a yi ko kuma me ya kamata ya yi na'am idan ya tabbata an ka tabbatar da mutum yana da wannan bayan bincike binciken da muka yi muka gano cewa mutum yana da wannan abin ga ciwo na ciwon huka za mu aza bisa magunguna idan muka aza bisa waɗannan magunguna zai watanni yana shan su kuma sha Allahu ana warke shi shi ana warke shi idan mutum ya tsare shan waɗannan magunguna za ya warke sannan matsala kuma wadda ke addaba kuma ita ce wasu za su sun fara shan magungunan sai su bari kuma idan sun ka bari yanzu kamar yanzu a nan asibin ta wata ƙwararru muna da wata santa wadda aka ce ma multi-drug resistant tuberculosis mdr kenan tuberculosis waɗanda su ne waɗanda idan suka fara shan maganin sai su bari that is defaulters kenan haga idan suka fara shan wannan maganin suka bari sai a samu matsala wanda yake ko sun sha wancan na tv dole sai an an komo kuma second line an komo kuma allurori kuma wanga shi ko mdr din ya yi wancan hadari shin mai tarin zai iya kwana da wani a daki ko kuwa a'a gaskiya ba zai iya kwana da shi ba a lokacin da ya fara tari. saboda abinda annan dusar da ya tara idan dai shi ne sa ake son mutum a cross ventilation ana son a zanka barin kohohi buɗe exactly mai iska ko kuma ba ya iya kwana da shi gaskiya saboda yana ɗaukan wannan kwayoyin cutar waɗanda zai samuwa da su gaskiya shi na duk waɗanda ke tari idan suka zo ana haɗa musu yadda za su yi ko tari za su yi su zanka kawo da fuskokinsu sannan ko majina suka tursuwa wannan majina idan suka tursuwa suka watsar da ita a ƙasa wato idan lokacin ruwan sama ya zo wannan majina ruwa suka taɓe ta ta nuna Eh, za ta fara evaporation idan mutum ya shaƙe ta wannan kuma yana kamuwa da cutar yana nan wurin yana nan kenan Dr. Bilyaminu Balarabe Sifawa kenan kwarar likita a asibitin kwararru da ke birnin Sokoto da bayani akan tarin fuka a mako mai zuwa zai yi mana bayani ne akan ko ana warke cutar tarin fuka baki daya Da haka zan miƙa ku ga Ibrahim Alfa Ahmed. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Dubin dubatan ma'aikatan jinya za su fita a duk faɗin ƙasashen Afirka goma sha uku domin yi wa sama da ƙananan yara ƙasar shekaru biyar miliyan ɗari da goma sha shida rigakafin shan inna. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da ma'aikatan sa kai dubu ɗari da casa'in ne za su taka a da'ira ko kuma tafiya kan kekuna. su shiga gida-gida a dukkan birane da garuruwa da kuma ƙauyukan ƙasashen goma sha uku. Wannan ne aikin rigakafi mafi girma da za a gudana a Afirka wanda za a fara daga yau 25 ga watan Maris zuwa 28 ga wata. Daraktan yaƙi da ciwon shan inna a hukumar lafiya ta duniya Michael Zafran ya ce tilas ne a yi wa ƙananan yara rigakafi a cikin ƙanƙanan lokaci domin kare su daga cutar a nahiyar Afirka baki ɗaya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta buƙaci ofisoshin jakadancin ta ƙasashen duniya su tantance ƙungiyoyi da ya kamata a ƙara bincikawa idan an nemi waɗanda suna neman takardar bisa an kuma umarci ofisoshin jakadancin amurka a ƙasashen su rika bincika shafunan sadarwar masu neman bisa da ake zato suna da alaƙa da 'yan ta'adda. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar Sarfil hashin gumal ke cewa ku huta lafiya.